الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف المرسلين نبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da nawa ne wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin Allah madaukin sarki cikin ganin damarsa da yaddarsa da ikonsa ya tara mu cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin gabatar da muhabara akan maudu'i wanda yake takinsa sarkin zuciya muna ƙara godewa Allah madaukin sarki ne mana wannan ni'ima ya ba mu wannan dama muna kuma roƙonsa ubangiji allah madaukin sarki ya dafar da mu ya sa mu faɗi daidai kuma allah ya sa ku ji da kunnen basira allah ya ba mu ikon aiki da abinda za mu karanta insha Allah kafin su ci gaba da muhazara zan so na miƙa godiya ta musamman ga kwamitin tsare-tsaren wa'azi da karatu na wannan masallaci wallahi ba don ganin ido ba sun birge abokin tafiya ta muna tahowa ɗannan muna zuwa kafin a kira sallah maka gaban sallaci a cike makil mutane suna girin muhazara kuma yawancinsu zarata da samari abin ya burge mu ɓarrai da gaske ubangiji Allah ya sakawa wannan kwamiti da alkhairi babu shakka a cikin fadin garin jasu baki daya gaskiya ni ban ga wani masallaci da yake da tsare-tsare na karatuttuka da muhadara akai-akai kuma mutane suna karuwa kama wannan masallaci ba Wataƙila domin ya samu kyakkyawan jagoranci ne da irin su shekha aliyu Ali. ga zara ta samari irin su malam kabiru cidawa duka duka da suna mara musu baya to bangiji allah ya saka kowa da asiri ba ta mun san cewa lokaci a takaice ne tsakanin magarba na da kuma mawudu'i mai mahimmanci iri wannan kai ba taba gayyata ta wannan gurin na kammala mawudu'in da ya kawo ne ba saboda haka zai shiga a gurguje cikin abin da ya kawo mu fata wa ubangiji Allah subhanahu ala ya tabbata tsarkin zuciya za mu yi magana a kan wannan topic ɗin matakai guda biyar gabbai ko gabobi guda biyar gaba ta farko mahimmancin zuciya gaba ta biyu kashe-kashen zuciya jama'a kuna ji na? karfa an tambi wani ya ce bai zai ba haka nake karatu na gaba ta farko mahimmancin zuciya gaba ta biyu kashe-kashen zuciya gaba ta uku alamu na ingancin zuciya ko cutar zuciya gaba ta hudu Dalilin da suke kawo gurɓata zuciya ko kuma suke janyo gurɓatar zuciya gaba ta biyar sinadarai sinadaran tsabtar zuciya ko tsarkin zuciya gaba ta farko mahimmancin zuciya wannan kowa ya sani hadithin nu'man ibn bashir cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ada ku saurara wa inna fil jasadi mudra a gangan jikin mutum akwai wata tsokar nama idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb yace a gangan jikin mutum a wata tsokar dama idan ta yi inganci ta gyaru dukkan gaban jiki sun gyaru idan kuma ta lalace dukkan gaban jiki sun lalace ya ce ala ku ƙara saurarawa da kyau wahiyar kalbu ita ce zuciya da wannan ne ibn al Jausiya jawziyya yake cewa al-qalbu qa'idun wal a'dha'u junudu zuciya da kake gani salauniya ce ko wani sarki ne gabbai kuma su ne sojojinsa duk wani abin da ido ya aikata umarni ne daga zuciya duk abin da hannaye suka aikata umarni ne daga zuciya duk abin da kafafuwa suka aikata umarni ne daga zuciya kuma shi yasa Allah madaukakin sarki bai da wajen kallo a jikinka sai mai sai zuciya na ma hadisi ne ingantaccen cikin sahih muslim inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah madaukakin sarki bai kallo zuwa kyan jikinka ko kalarka ko kibarka ko tsawonka duk bai daga Allah ba ka zama fari ka zama baki ka zama kafi kowa kyau duk bai dami Allah ba abin da yake kallo cikin ka shi sa malamai suke cewa wannan gurin gurin kallon Allah bai kamata a samu da shi inda Allah yake kallo kullum ya kurawa gurin kallo bai kamata a bari ya kalli da shi ba cin kafirci dattin munafici dattin bid'a dattin sabo dattin hasada da dai sauransu a ko da shugaban kasa ne aka ce inda yake zuwa yana da bawansa da ya dora mai nauyin sharan inda yake zuwa kullum ya zauna yana kallon wurin, ai ba za ta wasa da wurin. balanta da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa mahalicin kowa ya ce mu tsarkake zukata mu bai kamata zuwa kaya wannan shi ne gaba ta farko kowa ya san muhimmancin zuciya sai gaba ta biyu kashe-kashen zuciya zuciya ta kasu kashi uku malamai sun kafa zuciya kashi uku kashi na farko shine alkalbus salim shine zuciya kubutacciya kashi na biyu alqalbul mayyit zuciya matacciya kashi na uku alqalbul mari zuciya mara lafiya samari muna ji ko sai tafiya ta ke tafiya zan dawon ce zuciya ta kasu kashi nawa ba sai an daga hannuwa sai wane an gane ko alkalbu asali alkalbul mai, alkalbul mayyit alkalbul sali zuciya da ta tsira Allah madaukin sarki ce illa man ata Allah bi qalbin gobe kiyama la yanfa'u malun wala ganuna illa man ata Allah bi qalbin salim abinda Allah yake so ka zo da shi gobe kiyama shine qalbun salim zuciyarka fala ba damuwa ciki la ilaha illallah ne a ciki biyar Allah ne a ciki kaunar Allah da manzonsa ne a ciki kaunar jama'ar musulmi ne a ciki ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala yake cewa game da wannan zuciyar ita ce zuciyar da ta kubuta daga sha'awa wacce ta wa umarnin Allah da hadin Allah ita ce zuciyar da ba ta bautatawa wani face Allah ita ce zuciyar da ba ta son hukuncin wani sai hukuncin Allah ita ce zuciya mai kaunar Allah mai dogaro da Allah mai kobawa ga Allah mai kaskantar da kai ga Allah mai tsoron Allah mai kaunar Allah idan ta bayar ta bayar domin Allah idan ta hana ta hana domin Allah idan ta so ta so domin Allah idan ta ki ta ki domin Allah wannan shi ne alƙalbus sani Ali azurta mu zuciya ta biyu alƙalbul mai zuciyar ta zuciyar ta mutu zuciyar da ta mutu ita ce kishiyar zuciya alkalbus sani zuciyar ba ta san Allah ba ba ta yarda da Allah ba ba ta ƙaunar Allah ba ta bautan Allah sai bautan wani Allah ba ta yarda da Allah ba idan ta bayar ta bayar domin zuciya. in ta hana ta hana domin zuciya in ta so ta so domin zuciyar in ta ƙi ta ƙi domin zuciyar kafirci ne tsagoransa a cikin zuciyar. ta mutu wallahi ko da ta ganshi, ya gina benin sama guda ashirin akan kan juna ya fito wuyansa ya cika yana kyalli yana cika yana batsewa yana kallon jama'a da kumatunsa sarkin duniya ne ana sha'awarsa Allah wannan shi ya kamata a yi kuka wayo Allah wani ya mutu ibn al-qayyim yana cewa yana mamakin mutumin da ya mutu aka zage ranka. mutane suna ta kuka a kansa da matattu a nan duniya suna tafiya tsakanin mu ba a kukan zuciya ta uku alkalbul mari alkalbul mari zuciya mara lafiya zuciya mara lafiya me yasa aka ce zuciya mara lafiya zuciya ce akwai tauhidi cikinta akwai la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai tawakkali akwai dogaro da Allah a cikin zuciyar akwai kaunar Allah akwai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dan Allah a cikin zuciyar sai da zuciyar ba ta kubuta daga hasada ba ba ta kubuta daga girman kai ba ba ta kubuta daga jiji da kai ba ma abuci wannan zuciyar ta to wannan shi ne rashin lafiya cikin zuciya yanzu idan na ce dukkan cikin masallacin nan baki daya muna cikin alkalbus salim ne ko alkalbul mayyit ko alkalbul marid ne za ku ce binne eh ni ma ina cikin alkalbul marid a ah, kun faɗi jarraba ai wallahi ma yana da wuya ta samu kalbul salim a nan gurin a nan gurin da yana da ina magana ne su annabi ibrahim alaihi salam su annabi muhammad musa su yi su sajjir dan musalim wala shi kada yi alqalbul mayyit na'udhu billahi minhu dinnan gurin ba alqalbul mai, dan kafiri ne alqalbul mai. amma zan iya cewa ɗari bisa ɗari har da ne ɗin ka ce muku da ina cikin kun ce babu kuna kuna kota mun zato ko Duk nan gudun har shaka aliyu aliyu ban cire shi ba Allah ya ce bege mu to muna cikin alkalmin bari akwai sallah akwai azumi akwai kaunar musulunci akwai karantarwa akwai muhadara amma wani lokacin aka iya samun kun girman kai koyi ba dan Allah ba sai da mutane su ka burge mutane mana cuta ce dan hasada hasada cuta ce to wannan shine alqalbul bari ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa irin wannan zuciya tana tsakanin masu kira ne guda biyu baina da'i bada'iyai alqalbul mayyit yana bangaren alqalbul mayyit yana kiransa ka zo nan a mutu baki daya shekan yana nan yana aiki ɓangaren imani kuma alkalbin salim yana nan yana jin a'a aikata aikin alkhairi to duk inda ya karkata alkalbin mari duk inda ya karkata cikin masu kira nan guda biyu to nan zai shiga wani zuciyarsa akwai cuta sai ya ta daɗawa ya ta ƙarawa ya ta ƙarawa ya ta ƙarawa har zuciyarsa zo ta mutu ta dawo baki irin shi kenan an koma alkalbul mai ai akwai hadisi cikin sunan tirmidhi idan aznaba al'abdu zamban nukita fi qalbihi nuktatu idan mutum ya aikata laifi kwara daya sai Allah ya turo da mala'iku sai su diga mai bakin digo a cikin zuciyarsa zuciyar fara ke fat idan aka diga wannan bakin idan ya tuba sai a turo da mala'iku su zo su share masa idan bai tuba ba ya ƙara aikata wani laifi daban sa. a ƙara digawa sai ya ƙara faɗi a ƙara digawa ya ƙara faɗi har ya zo baƙin ya mai zuciyar baki ɗaya ya ce abdullahi masauri ya ce wannan shi ne faɗin allah subhanahu wa ta'ala kalla barwa na ala ƙulubihin man allah ya sanya ribi a cikin zuciyar domin dalilin aikinka saboda haka idan mutum mai tuba ne yana aikata ne yana tuba ana sharewa yana tuba ana sharewa mai yiwa Allah ya taimake shi ya dawo kalbin sali yanzu menene alamomin ingancin zuciya ko mutuwar zuciya ko rashin lafiyar zuciya zuciya na iya ta yi ta rashin lafiya amma mai isa bai an tara har sai ta zo ta mutu yawancin abin da yake kashe zuciya shine yawan sako abinda muke ciki yau dumu-dumu ka yi sako da idanka ka yi sako da kunnanka idan ka zo harshe ba a magana to yawan sako yana daga cikin abin da yake kashe zuciya ta zuci sannan yawan jahilci mutum haka kawai ya ce babu ruwan shi da karatu babu ruwan shi da neman ilimi in ka tambaye shi ka bai sa baka iya baka san hukuncen hukuncen ka ba zaka to ainihin aini aini direban trailer aini ba malami ba ne. sai ka je ka haɗu da wadda kiri ya kera ka cikin kabari sai ka ce ai gida ma a duniya ai ni direbar tirela ne ai ma duka ko ba ku san tambayar ba tambayar malamai kawai agewa wa agewa kowa yadda za a yi wa gero haka za a yi wa nazifi haka za a maka man rabbuka ma dinuka man nabi to sai an zo an ce me addini ka sai ka ce to ai duniya ne ai dama sallan sallan doya nake kuna yin doya ko abin da nake so mu gane nan shi ne shi addinin musulunci ba ruwan shi da sana'arka shi yasa alkur'ani mai girma ya sauka cikin harshen larabci a gwaranka dole a kaina ka fahimta dole a kanka ka fahimta sunna ma haka kai direban mota ne kai dan kasuwa ne kai almajiri ne kai wane ne dole ka zo ka fahimci musulunci iya gwargwadon da za ta bauta Allah ka saboda haka yana daga cikin abin da yake kashe zuciya yawan jahilci da rashin zuwa gurin karatu jama'ar musulmi a duk lokacin da mutum ya tarar cewar kana karatu tare da abokin karatunka sai aka zo aka yi jarrabawa da aka yi jarrabawa shi sai ya zo na ɗaya kai sai ka zo na ashirin da ka koma gida sai ka kasa bacci wannan alama menene ne alamar akwai cuta a cikin zuciya ka kasa bacci me yasa shi zai zo na daya sai ka zo na ashirin a duk lokacin da za a haɗa malamai guda biyu su yi wa'azi su karatu malam wane ya zo allah ya masa baiwa ta iya bayani yana karanta aya ɗaya za ka ji jama'a sun yi kabbar allahu akbar kai ka zo ka hau mimbari ka ja aya ka ja ka karanta hadisai jama'a shuru sai ka fara jin wani abu a cikin zuciyarka kai mutumin nan na farko baka gamsu da shi ba ka fara tsanansa hankalinka yana tashi in ka ganshi ranka ya baki to zuciyar akwai mai akwai mai jama'a suna mamaki na buga misali da malami ko wasu malamai ba su hasada ai suka fi kowa Allah Allah ya kiyaye mu baki daya yadda kowa yake da wannan damuwar jama'a kusan hasada kowa yana da ita labin labin kar ma ku ce wai kal'a, a ah, kowa yana da hasada sai dai kawai tawa ne ta fi tawa ne ɗayan annabi adama guda biyu me yasa me yasa abinan habila ya kashe kabila hasada me yasa ƴan wani annabi yusuf alaihi salam ƴaƴan annabi ne suka ɗauko shi suka je suka jefa shi a rijiya hasada to wannan hasadar tana nan shedan kuma yana nan yana hura a duk lokacin da aka zo taro an zo taro akwai high table irin wannan akwai kuma ya ayyuhan nasu gurin zaman su irin wannan sai ka zo kana fatan za a daraja ka a karrama ka a kai ka haihu ka zuba ido ka zuba ido ba a kawo ka ba sai ka fara jan iska alamar mene ne wannan ka tunci kanka zuciyarka akwai damuwa a duk lokacin da ka ga shagonka ga shagon ɗan uwanka kuna sai da ka'i ɗaya kwastomomi suna ta zuwa wurin wannan ba sa zuwa wurin ka haka kawai in ka ganshi sai ranka ya ɓaci alamar mene da wannan akwai cuta cikin zuciya idan ka ce za ka buga irin wannan misali suna nan da yawa suna nan da yawa ba sa ƙari suna ɗan buga mana ɗan kaɗan ne na taɓa ku na sashi ne ɗan kasuwa ne na almajirai da malamai don mu san cewa lallai mu ma mu binciki nan mu zukatanmu akwai matsala wallahi tala kun ga karatu alqur'ani shine alkhairi mafi ego to a wajen musabaka wane zai zo ya hau ya yi karatu mai kyau a bashi maki mai kyau wane ma ya zo ya yi karatu a lokacin da ɗan uwansa yake karatun addu'a yake a cikin zuciyarsa Allah ya sa ya ciki addu'a yana tuntuɓe zuciyar ba zai faɗa ba yana tuntuɓe yawwa yawwa wannan alama mai ne jama'a alama hasada wato saboda ita hasada wani abu ne da ƙiƙ ƙarami sosai ba za ka iya gane shi ba amma idan kana kabar kanka kana binciken kanka wallahi za ka gane za ka gane an zo taro an kira wani an wasa shi wani ya aiki kaza ya aiki kaza kan mutumin kirki ne ya ɗebi kudinsa ya gina mutane makarantu ya taimaki marayu kai ma ka yi irin sai aka zo kansa sai aka shuru da aka zo kanka za ka ce ai alhaji wane wane wane kawai sai aka yi shuru aka kata. sai ka koma gida ka kasa cin abinci an kawo abinci kawai abincin kada ganin a ci ne ba ka iya ci ne yake damunka zuciyar akwai damuwa a daggauta a riskar da ita ka yi aikin alkhairi a ɓoye idan ba a zo an bayyana jama'a ba tana samun tashin hankali a duk lokacin da aka yawa ka ce a ah, wani ne mai taimaka jama'a suka fi kan samu nutsuwa wallahi damuwa ce jama'a na ma 'yan siyasar mu za su saurari wannan abu yau kai kashi 80 bisa 100 'yan siyasa suna yi na a gani don sai an gani za a ce suna aiki a sake zaɓen su Allah ce mu mene da alamar ingancin zuciya a duk lokacin da ka saba da wiridi kullum da ko karatun alkur'ani mai girma sai wiridinka na ƙur'ani ko na ambatan Allah ya wuce na yau ka kasa samun nutsuwa sai ka rama wannan alama ce ta ingancin zuciya a duk lokacin da kaga cewa lokacinka ba kiɗa sun zanto abu mafi tsada a gare ka ba ka son wani lokacinka ya salwanta ba tare da karatun ƙur'ani ko ambatan Allah ko ni aikin alkhairi ba akwai alamar ingancin zuciya jama'a yau wannan abu wannan abu biyar cikin mana abu wallahi wani ma a masallaci bai haƙura sai ya buɗe facebook a masallaci ana karatu sai ya buɗe facebook yana kallo akwai wanda in ya zo kwanciya fort ɗin shi da abinda yake bacci shine facebook ana bacci da azkar ko a tashi da aska to shi abu da abin da yake bacci bacci ya kafa zuwa ya ta kallon facebook har sai ya gaji sai ya sake mai sani ba yana tashi da aska cikin duhu zai yana lalibe yana samun abin da zai dauka kai wani ma zai tashi da daddare yadda ake kiyamun lele a samu lada ko to shi kiyamun lele sa facebook aka bude da daddare ka gani mana ka ga abokanka za ka ga duka green green green green duk suna online da suke yi ta da haka kamata mutum kare wasa da lokaci sun waye wani gari har zuwa faɗuwar rana ka yi lissafi mai kai da wannan lokaci zaman da kai facebook kai whatsapp kai fita kwallo kai mai kai kai lissafi idan ka tabbatar akwai karatun karatun ƙwa'ani da yawa ciki akwai yawan zikiri yawan ambaton Allah a ciki akwai yawan aikin alkhairi ziyarci ziyarce ka ziyarci makabarta ka je asibiti ka je gurin mutane kirki da sauransu ka tabbata cewa akwai alamar ingancin zuciya duk lokacin da ka damu da ingancin aiki fiye da yawansa alama ce ta ingancin zuciya to menene yake kawo gaba ta uku kenan menene yake janyo gurbacewar zuciya a takaice abubuwa ne guda hudu malaka zuciya ta kaso kashi nawa zuciya ta kaso kashi nawa to bani ni. aha mana Allah ya baka aljanna ibn al-qayyim al yana cewa akwai sumumul qalbi al-arba guba guba guba na zuciya guda hudu wayannan abubuwa guda hudu idan ka kiyaye su da kyau alhamdulillah zuciyarka za ta yi kyau za ta yi tsafta ta yi tsarki amma idan baka kiyaye su ba ka wuce gona da iri to za ka samu damuwa a cikin Irin al-qayyim yace na farko fudulu fudulu fa'a na biyu fudulul kala, na uku fudulun nazar na hudu fudulul muhalafa. ana ji ko sumumul qalbi al-arba'a na farko fudulu fa'a ko kuma mu fara da fudulul kala. na farko fudulul kala na biyu fudulul fa'a na uku fudulul Nabar, na hudu fudulul mukhalafa ƙarin magana ƙarin abinci ƙarin kallo ƙarin cuɗanya su ne guba guba na zuciya guda hudu duk na abubuwa guda hudu ba ke daya halal magana halal ce cin abinci halal wa kulu wa sharab kallo halal ne shi sa Allah ya maka ido cuɗanya da mutane halal ne shi sa manzo Allah ce al-mu'minu alladhi yukhadifu an-nas wa yasbiru ala adahu khayrun min al-mu'min alladhi la yukhadifu an-nas wa la yasbiru ala adahu to amma kowanne akwai iyaka akwai iya gurgudan yadda za ka yi kana wucewa zuciyar za ta samu damuwa fudulul kala fudulul kala dukkan mu mun san hadisin mu'az ibn jabal hadisi ingantacce cikin musnad ahmad da sunan da sunan tirmidhi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ala akhbiruka bi malaki zalika kullihi qultu bala ya rasul Allah qala kuffa alayka hadha wa akhadha bi lisani qala mu'ad wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi qala sakilatka ummuka فهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي لمعاذ بن جبل ككالي كان كالي جوانا سيريك أهل شمعة كالي كان كالي جوانا سيما معاذ يسعى آه، شين أنا كاما مولي دم غنغنو دم يتيه دهر شنمو من زعل يتسكلتك أمك ما يدرك تارفك هذا دعاون عليه في الظاهر بالموت ولكن لا يراد حقيقته ba a nufin Allah ya saka mutu amma fihi zajirun wa biyu. ma'ana kai baka masani ba akwai abin da yake kifar da mutane cikin wuta fiye da harshen hadisi ya inganta cewar yawancin abin da yake shigar da mutane wuta abu biyu ne a hanwa zai gama abu biyu da yake shigar da mutane wuta menene su da baki da farji jama'a da baki da farji wannan hashe da kuke gani farnan na da yawa kuma shi yasa cikin halittun Allah ma shi inda aka ajiye shi da ne yanzu ba ku ganin ido a waje eh hanci a waje kunne a waje komai a waje ina harshe Allah ya koyi shi can can cikin ma sai da aka daure shi sannan aka kawo haƙora na sama da na ƙasa aka rufe shi sannan aka kawo labba aka rufe su amma wallahi sai ya fito ya yi barka kufa alaika hada saboda haka mutum ya tafi bakinsa ya yi dun magana da turu masa wallahi ka shiga wuce in kai sha'awar magana kawai ka yi ta yi wallahi kana cikin damuwa zuciyar za ta lalace amma ka yi shuru in za ka yi magana ka yi nazari wace irin magana ce wani akwai amfani in akwai amfani ka yi ta in babu amfani ka yi shuru man gano kashe uku ne Mamun nawa ya kafa kashe uku akwai maganar da za ka yi a baka lada ka karanta alkur'ai ka yi zikirin allah za a baka lada ko akwai maganar da za ka yi a rubuta maka laifi mutum ya yi karya ko gulma ko cin nama duka da harshe ne ko to kashi na uku shine magana ta za ka yi ta mu ba ba lada ba zunubi kashi biyu duka ta zubar da su kashi ɗaya ne kawai na kashin da yake bai abin idan ka yi magana za a rubuta maka zunubi ka aji kashin da yake idan ka yi maganar babu zunubi babu lada ka aji ka yi abin da zai amfani ka kawai min husnul islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadisi ya inganta cikin sahih muslim Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin sahih bukhari man yatakaffalu li ma bayna lihiyaihi wa fakhidhaihi atakaffalu lahu al-jannah duk mutumin da zai labance mun ya kiyaye wannan harshe ya kiyaye farkinsa ni ko na labance masa shi shiga aljanna kenan damuwarka kawai a nan duniya ita ce harshen ta da farjin mafi karancin sharrin harshe shi ne mutum ya yi magana cikin abin bai shafe shi ba amma abin harshe ke yi na da yawa da harshe ake yin ake yin ake cin naman mutum da harshe ake gulman mutum da harshe ake batsa da harshe ake munafici da harshe ake musu da harshe ake husuma da harshe ake waka da harshe ake ƙarya da harshe ake yabo da harshe ake isbili da harshe ake wulakanci da harshe ake kuskure cikin magana da ma abubuwa da yawa saboda haka idan ka kiyaye harshenka to insha Allah ta'ala zuciyarka za ta yi tsabta guba ta biyu fudulun naba ƙarin kallo Allah ya maka idan duna guda biyu kai kallo kuma wallahi idan duna guda biyu ma ce babba daga Allah wanda babu wani baturi babu kasuwar da za ka je ka wannan ido ba za ka san ni'imar ido ba sai kana karatu wani makahon yana nan bai saba ganin alkur'ani mai girma da idan shi ba yana fatan idan ma Allah ya ba shi ya kalli rubutu yadda ake karatu alkur'ani sai Allah ya amma za ka yi shekara tur ka taba kallon alkur'ani mai girma wallahi so da yawa ina nan ina karatu ina karatu na littafi sai hankali ne zo ya kama ce yanzu ne idan na ji ta koma makaho Allah ya kare da zuci idan Allah ya ga dama yanzu sai ya cire ita da nan guda ba ku taba gani ba da yawa yana faru. to yanzu musamman ilimin zamani da ya lalace albajiran zamani mun lalace sai kana da muhazara an ce kana da muhazara sai ka bata dare nan da za ka yi karatu ba muhazara ba karatu a masallaci ba karatu sai mu hazara da kuke kira mu wallahi kuna taimakon mu ne kuna taimakon mu to nazizi idan babu idan nan an ce maka akwai muhazara gobe masallaci yan doya wa za ka kira ya zo ya karanta maka littafi ilimin babu shi ana kuna kuke zaton wai an tara ko to babu ilimin ana sai an je a yi bincike yanzu idan ka san wannan cewar ɗin babu wannan gidan kayan hasara ka taɓe babu kai babu karatu ba za ka iya karatu ba ba ka da kudin da za ka biya wanda zai zauna yana karanta maka kana ji ba irin ben basu ba ne ben basu kawo ne dukkan alkur'ani na kansa dukkan alkutubu kisa ba kida suna suna kansa isnadan wa matna ben ba akwai mai karanta masa sayar Bukhari yana sharhi shi yana zaune haka ba ido an fula na an fula na an fula ita ah, kayan da mutum ɗaya abu sai ya dawo ya karanta kwarai da gaske to ilimin zamani ya zama ilimin browser an ba browser ba ilimin ilimin sai an je an yi nazari kafin a zo aika ba mu shiga uku ba malaman farko ba haka suka yi ba wani malami yana cikin tafiya shi ilimin shi ba fi dashi karatu yake yana daga tattafi ya tara su kawai sai ya tafiya yana cikin tafiya kawai sai an fashe suka same shi suka mai karar duka tukunna sannan suka kwashe dukkan da tattafin da yake shi ya dawo gida yana su da kyau ce eh ilimi ya tafi ba komai a kansa an kwashe ilimin barayi sun tafi da ba malaman da aka masa wurin nan suna da yawa ibn jabari ma amma wanda ya karanci ad-durratul mudhiya fil qira'at al-mutammimati 10 a ƙarshen durra magana da yake da wa qawwaqani a'rab bil layli ghaflatan fama taraku shay'an wa kuntu li'tara uktara fa adrakani lutfun khafiy farajani unayzata hatta ja'ani man takaffala bihamli wa isali bi sibata nafi'an fa ya rabbi ballighni muradi wa sabila wa munna bi jam'i shamli wa qbil zuwa dalilin dukan da aka yi ko kuma tare shi da barayi suka yi suka yi kokarin kashe shi ba su samu ba ya dawo garin madina shi ne zauna a rauba sun yi tsara waƙan nan da ake ce masa durratun mubiya wata waka ce jama'a kana karantawa kamar magana kuke wallahi wani malamin mu muna jami'ar islamiyya abdul fatah al ana jami'ar islamiyya yana karantar da wani littafin da ya zo karshen littafin وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأبتلع يا ليتهم قتلوا ina ma san kaje shi ai da bai wahalar da bude wannan littafin ba domin littafin hatta shi dole ne kuma wallahi kafin ka haɗa binki da sai ka shawo kon kun da mu babu ne da za amma sai kun fassara mun ba ka za ku fassara وبصاحب الهم حط وأنساب طفل سبحتنا الفرق in natja qultu zawila bi nahlin qibal haka zaka ta ji kamar suna sokar har zuwa karshe duk wanda yake kulliyar Qur'an a jami'ar Islamiyya in ya haddace shatibiya a shekara uku farko fargabarsa baki ɗaya shekara ɗaya ta karshe alqira'atu thalath zai lil ashra azim adadiha ikilaytahum qasalu amma ba yana nufin a kashe shi ba don ya hidimar musulunci mahallin shahi ilimi ya zanto kan takarda ilimi baya cikin kwakwalwa wani da allah ya samu ta saboda haka kallon da allah ya maka nema ce babba ka yi amfani ganin da allah ya maka nema ce babba ka yi amfani da wannan ganin wajen amfanar kanka wajen tanadin abin da za ka rike shi gobe kiyama Allah ya ce wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullul mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazna furujahunna manzala sallallahu alaihi wasallam ce da Ali ibn Abi Talib ya Ali la tutbi'u an-nazrata an-nazra ya kai Ali idan ka kalla kakka sake maimaita kallo la tutbi'u fa inna laka ula kallon farko na kai dan kai shi accidental baka sani ba kallo na biyu kuma haramun da gare ka laka ula wa laysa laka al-akhir to shi da aka samu wanda yake wa Allah wayo na wa Allah wayo ya ga mace ajnabiya ba ta saba ya kura kallo minti daya minti biyu minti biyar minti goma aka samu mai wa'azi malam manzo Allah ya ce fa inna laka al-ula wa laysa laka al-akhirah yace to ai wannan duka ula ne ai kana gani ka dauke kana ganin abin da ba dai ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine ula da jama'a shi yasa suka tabu ba su ne kyau wannan wayar kullum sai wani ya shiga kai hatta facebook da bike shiga ni ina facebook kuma yana da wuya kana jan ko da abokanka duka mutanen kirki ne domin iya irin abokan da kake da su su iya su ne iya abin da za ka gani idan kana da abokai irin su shaka aliyu aliyu irin su malam kabiru cigawa irin su kaza kaza kullum sai ka ga wa'azi a gari kaza wa'azin kasa wa'azin kaza amma bai hana wani lokacin ka ga bala'i ba ballantana kana da aboki great ko kuma tana da aboki ya gire tana da aboki suku to irin wa'annan abubuwan da za ka gani allah ne kawai yanzu sharar da aka duk abin da suka kalla sai ya zago ya dawo gaban ka wani shi kawai abin da yake burge shi bluefield ne saboda haka kana kana abin nan kawai za ka ga burguma ba Ba kai ka jawo shi ba saboda haka wannan silahun zuwa silahun zuwa mu kyautata amfani da shi idan ka biya tasa don lokacin kafin ta bi ba amfani idan ka biya ta wannan wallahi sai ya kai kauta ya baro idan nan kullun yana kan bala'i kana kallon tsaraikin mutane kana kallon manganin banza ya ali la tutbi' an-nazrata an-nazra fa inna laka al-ula wa laysa laka al guba ta uku فضول الطاعة آدم أبيج هذا مسلمي يرى رجل هذا الله يأتي وكل وشرب كتشي كشاء يا أيها الرسل حتى أنبا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا ka ci mai kyau ka sha mai kyau ba damuwa amma in za ka ci ka ci iya gwargwado yadda Allah ya umarce ka kakka ci ka wuce gona da gini musulmi hadithi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadithin al-miqdam ibn ma'di yakri hadithin yana nan cikin musnad ahmad da sunan tirmidhi من ظلت الله صلى الله عليه وسلم وما ملأ ابن آدم وعاء شرا عليه من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن به الصلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه babu lokaci a takaice ka sa cikin ka kashe kashe daya ne abinci kashe daya ne abin sha kashe amma za ka samu tubin da bai da tsari ko bai ɗiba yake kuma in ya tashi ci sai ya ƙoshi ya cika kashi ɗaya na ci kashi biyu na sha ya cika da ruwa da abinci kashi uku na numfashi ya cika da ruwa Ka ga mutum ya zauna da ƙyar yana numfashi da ƙyar to yawan cin abinci irin wannan yana gurɓata zuciya domin duk mutumin da ya ci abinci da yawa ya ƙoshi da yawa zai yi bacci da yawa zai gafala da yawa kuma zai hasara da yawa duk mutumin da ya ci da yawa zai motsa sha'awar cikin ta da yawa abin da ba a zato za ka aikata za ka aikata duk mutumin da yake cika cikin ta da yawa kawai irin ake ko kuma sauraron sa kawai ake wani abin da zai fushi yanzu fushinsa ya fi fushin kowa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sarkin Misira, al-muqawqis ya tura masa da kyautuka guda akwai mariyatul qibtiyya tana baiwa ya yanta ta ya aura akwai doki al-qaswa wanda yake hawa occasionally ya karba sannan akwai likita na uku manzo Allah ya karbi guda biyu sai yake bayar da likita ba da bukatar likita domin me inna qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba ka'idar mu kenan ba za mu ci ba sai mun ji yunwa ka gwada wannan kaga rigima karka yadda ka sa wani abinci a bakinka har sai ka ji yunwa sannan idan za ka ci ka ci iya gwargwado karka yadda ka kunshi wallahi lafiyarka kalau zuciyarka farafat baka da damuwa a rayuwa akwai hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Bukhari cikin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam tun da yazo Madina tun da yazo Madina har ya rasu shekara nawa yayi a Madina shekara goma to tace wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba koshi na kwana uku a jere ba Allah ba a san shi ne a mu da muke koshi kullum nan mun fi manzala sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah yake barin sa da yunwa in Allah ya ga dama zai tura masa da abinci shi ne shugaban majalisar malamai shugaban majalisar malamai ba abinci a gidan shi eh Irin izul qaim yake cewa duk da cewa wannan lokacin lokacin yunwa ne walakin Allah la yaqtaru li nabiyhi illa ahsana al-ahwa Allah ta sarki bai zaɓan wani yanayi ga manzonsa sai yanayi mai kyau ya bar su ne su sha yunwa domin su samu darasi da yawa su samu lafiya da yawa su samu tsoron Allah da yawa zukata ta yi tsafta to mu yau muna alfahari abinci ya wadata naman kaji ko ina duk abin da kake so ga sunan kala kala kullum kuma sai ka ci ka koshi ka ci da safe ka ci da rana ka ci da yamma muna ganin wannan shine har ma aka dan samu fari haka dan abin a ah, buhariya buhariya wallahi Allah bai tsannar Allah bai bai mana wato abin da ya tantara mutanen farko ba da mun shi lafiya ne muna cikin nema babu da babara wallahi tala babu da kalle ne kada nake fata jama'a ba ni ba ku kalli fuskokin ku duka walwala an cika bulbul mana ga kuma su duka suna kiri sai an koma ba kuma cewa wallahi kai wannan mulkin ayi mu wani mulki mun san akwai damuwa yau ba kamar jiya ba amma wallahi idan ka kusanta da zamanin farko muna cikin mai to Allah ya kara mana ne guba ta hudu daga cikin abubuwa da ke gurbata zuciya ko dorin mukhalafa ƙarin cuɗanya cuɗanya tana da kyau ka shiga cikin mutane ka yi magana da su su yi magana da kai ka biya masa bukatunsu su bata maka rai ka yi haƙuri ka samu lada yana da kyau ai mun karanta hadisi المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه كشغا cikin mutane a fata maka rai ka yi hakuri ka samu lada yafi ka zauna a ɗakinka daga ɗakinka sai masallaci daga masallaci sai ɗakinka. ka ba ruwanka da kowa wai tunaninka a nan? karan bata kowa kan koya bata mai shiga aljanna lafiya ka gane ko akwai masu wannan tunanin ai malamai sun tattauna wannan matsala shin mutum ya ware ya ci ibada tun ya bata mutane kai ya cuci kowa ya rabu da duniya lafiya ya rabu da allah lafiya ya fi nasa ko kuma mutum wanda shi da al'uzla ko kuma a mutum ya shiga cikin jama'a a yi fitintinu ya shiga cikin tsoro ya shiga cikin bala'i ya fata a wannan a cuce shi a wannan shi ya cuce wani a wannan wanne ya fi wani suka ce na farkon ya fi wani suka ce na biyun ya fi amma ni ban yarda da na farkon ba ban yarda da na biyun ba na fi gamsuwa da abin da wani malam ya faɗa wannan na manta da sunan shi yake cewa ya dangance da yi mutum idan ana zaman lafiya ne haka kawai ba ka cin ba ka cin to ka shiga cikin mutane su cutar da kai ka samu lada yari amma idan akwai fitintunu cikin gari wanda suke ganin zai iya za ka iya shafan imaninka za ka iya dama, to ka yi amfani da hadisan da suke magana akan al-mu'minul ladhi yatatabba mawaqi al-khafa wanda ya kauracewa wa gari ya koma daji yana bin wato inda zai samu abincin sa kawai ya kaurace mutane ba gata wannan yanayin kuma na usula ya fi ba su jina ka zauna tare da jama'a akwai damuwa su shi nan ka waye wanda shi ne matsaba wata gida ibn al-qayyim al jawziyyah rahimahullah ta'ala jama'a sura mintuna saura minti shida kun gani kun ta ko an sake maimaita amma insha Allah mun kusan gama ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala ya kasa wa'anda za ka yi turanya da su zuwa kashi kudu zuwa kashi nawa malam tambaya abubuwa da ke gurɓata zuciya guda nawa ne Allah ya saka a kai to da Allah yanzu na bari wane ne zai karanta mana guda hudu da daga hannunsa na bar wannan abu daga kowa na aha aha aha bikra الله ذكرا ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ya kasa mutane kashi hudu wanda zaka yi cuɗanya da su kashi biyu cuɗanya da su damuwa ne kashi biyu cuɗanya da su alkhairi mutum na farko yace mukhalafatuhu kal ghiza'i alladhi la yustaghna anhu fil yawmi wal layla kashi na farko cikin jama'a waɗanda cuɗanya da su kamar ci ne da sha wanda baka isa ka rabu da shi aini ba kowa ba ya ci abinci ba kullum to su ba wannan mutanen kullum sai ka bukace su domin kamar abinci suke a gurinka jama'a su wane ne eh ina eh eh ba da yana son mata da yawa <laughs> kashi na farko su da malamai an gane ko yace yace fa idza akhadha hajatahu minhu taraka al-khulfata thumma idza ihtaja ilayhi khalatahu hakaza ala ad-dawa wa hum al-ulama billah wa amrihi wa makaidi adwi suna malamai kenan malami yadda kike bukatan abinci haka kike bukatar malami an ka bukaci abinci ka ci an ka bukaci malami ka je gurinsa so na kuke cin abinci kullum wallahi abar abar kwaɗayi ne muka mai da shi so ainihin milk na abinci a musulunci guda biyu sau biyu ake cin abinci a yi saboda haka idan ka bukaci malami sau biyu a yi ne bai ɓaci ba amma shi ma malamin ɗan baka bukace shi ba ka je kai turganya da shi damuwa ne an gane ko ko ka dame shi ko ya dame ka ɗan ka bukaci ilimi ka je ɗan baka da bukata ka bar shi wannan su ne malamai kashi na biyu ya ce man mukhalafatu hukar dawa cuɗanya da shi kamar magani cuɗanya da wannan mutumin kamar magani ne magani ba sai kayan rashin lafiya za ka sha ba to shi ma wannan mutumin sai ka bukace shi za ka ji gurinsa idan kana da lafiya baka da bukatar zuwa wajen likita amma idan ba ka da lafiya ka je neman magani Ya ce waɗannan mutane su ne dattawa ma abotan hangin nesa masu ba ta shawara za ka yi aure daga gidan wane to je ka samu wani dattijo ka nemi shawararsa ka yi bara za ka tafi makarantar karatu a wani wuri samu wani dattijo ka nemi shawara kana da matsala ta rayuwa samu wani dattijo ka nemi shawararsa yau ba ma baiwa dattawan mu kima wallahi tallahi abinda suka sani a rayuwa wallahi ba musulmi ilimin ka daban ka haddace qur'ani ka haddace bukhari ka haddace muslim wallahi ba kai mai fasara ba abin da ya kwanta ya hango ka nemi tsari ka hau kansu su nawa wannan ba za ka hango su kafin ya yi abu sai ya yi calculation in ai kaza zai resultin kaza in aka sake kaza zai resultin kaza kai a matsayinka na saurayi abin da kake gani shi da ƙarshen hancinka ba ka maganin bakin kofar ka nemi shawara a ba shi darajar shi kashi na uku man mukhalafatuhu kadda cuɗanya da wannan kashin kaman cuta ne kaman guba kaman coronavirus shi ne abinda ake ciki ko? to ka zauna ka yi cuɗanya da wannan mutumin tamkar ka je china ne ka zauna da coronavirus ko ka je iran me yasa domin wannan mutumin idan ka zauna da shi na farko ba zai kare ka a rayuwar duniya ba ba zai nuna maka duniya kamar duniya ba sannan shi kwata-kwata ma bai je lahira zama da shi zai sa ka yi hasarar duniya da hasarar lahira zama da shi zai kara maka guba cikin zuciya da cuta cikin irin wannan mutumin ka kaulace masa baki daya ka bauta shi wannan shi ne kafiri na farko zuciyar ta riga ta mutu shi bai san lahira ko sannan kuma ɗan iska ne a duniyar ba a duniya bai san duniyar da zai nuna maka amuro ba ne kuma kafiri ne ba za ka yi shi kafirin amuro ba ka zauna da shi da za ka karu da shi to wannan ka kawo ce masa kashi na hudu kashi na hudu ce man mukhalafatuhu halaku kulluhu cudanya da wannan mutane kamar halaka ne baki ɗansa yana yana daidai da mutumin da yake shan guba ka zauna tare da wannan mutum yake su ne ɗan bidi'a jama'a anan yana son mu fahimci wani abu yake su ne ɗan bidi'a yake wahum ahalul bida'i wa balala as-sadifuna an sunnati rasulillah ad-da'una ila don mutumin da bidiya ta yi katutu a zuciyarsa ya san gaskiya yana takewa yana kiran mutane zuwa ga bidiyarsa to irin wannan mutumin kamar guba ne zama da shi damuwa kakai cuɗanya shi irin wannan malamai idan suna magana akan yan bidiya suna magana akan yan bidiya da suka sani a zamaninsu wannan muna magana ibn ibn al-qayyim al-jawziyya a zamaninsa ba yan tijaniya ba bayan ƙadiriya a zamaninsa manyan 'yan bida da aka sani ne irin su jahiliya irin su mu'tazila irin su qadariya irin su murji'a irin su hawari irin su arrawafid to wayannan 'yan bid'a din bid'ar waɗansu daga cikin su ta kai ga kafirci cikin da zai ce maka shi bai yarda da dukkan sunayen Allah ba bai yarda da dukkan sufofin Allah ba Allah bai da hannu baya gani baya magana kurma ne ibn qayyim a cikin as-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyyah wal mu'add wal mu'attila yana cewa duk mutumin da yake inkarin sunayen Allah da sufofin sa mushriki mu abulin muna ganin da sauki ka ce Allah bai da sunaye Allah bai da sufofi wallahi yake shirka yake buga misali cewar mutum ne ya zo ce maka akwai bishiyar dabino a gidansa wani lahil matsalar ala sai ka tambaye shi wannan bishiyar dabino kai tukunna bishiyar akwai suna ba mun ce dabino ba sai ce maka ba suna to bishiyar tana da rasta ya ce a ba rasta su ko bishiyar bishiyar akwai ganye ya ce ba ganye bishiyar akwai yaya ba yaya bishiyar akwai jijiya ba jijiya to na mutumin yana da bishiyar da biyu a gidansa to hakan na mutumin da yake maka shi ya yarda yana da Allah ce mishi akwai sunaye ce a akwai zubobi a yana gani a yana magana a wannan mutumin yana da Allah kore sunayen Allah da sufofin Allah yana daidai da kore Allah ba sai saboda haka irin wa'annan ɗan bidiya ake kar ku a tashi daga nan ku ce to ai malam da tafi ya ce zama da yankin jami'a alhalaku kullu ba shi ake nufi an gane ko wannan kuma wani mawuri na daban mai zaman kansa ana lokaci ya kare shura gaba daya wallahi wannan gabar za a iya a kanta sai lai ko da ne shi kanta wannan to kenan. bala a wuce sama sama gabar ita ce sinadaran rayuwar zuciya bai yi magana a kan abin da yake gurɓata zuciya dalilin da suke gurɓata zuciya idan kana son ka inganta zuciyarka me za ka yi a nan muna da abubuwa guda biyar wanda kowanne akwai tafsiri da yawa amma gaskiya zan ambata mana su kawai mu wuce ta kausa A abu na farko zikirullahi wa tilawatul qur'an Ambatar Allah da kuma karanta alqur'ani ne Allah ke fazkuruni ne ko ambace ne ni zan ambace ku ji Allah subhanahu ta'ala ibn qayyim yake cewa ambatun Allah subhanahu ta'ala zikirin da kuke gani yace matsayin zikiri ga zuciya yana daidai shi da sanar da taimiyya shi ne wannan magana matsayin zikiri ga zuciya yana daidai da matsayin ruwa ga kifi kifi a yanayi ke rayuwa sai ka ɗauko kifi ka dawo shi wajen zai iya rayuwa a waje mutuwa zai ta duk zuciyar da take yawan ambatar Allah subhanahu wata ala kamar ana yayyafa mata ruwa ne za ta rayu amma duk zuciyar da ka barta babu ambatar Allah to tamkar ka ɗauko kifi ne daga cikin ruwa ka dawo da shi ne ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yana da littafin al-wabil as-sayyid a cikin littafin nan ya kawo amfanin zikiri ambatan Allah sun kai tamanin fa'idar zikiri sun kai tamanin a ciki abin da zan akuro mana ya ce da farko zikiri abinci ne na zuciya abinci ne na ruhu ya ce zikiri yana koran shaidan daga cikin zuciya ko a cikin sallah an ce maka kana cikin sallah kawai suka fara wasu wasu suka fara tuna kana cikin sallah kana ba nema, kawai su kuma suna wanda cikin kike bin su bashi a wa ne ma kudin goma a gudun sa wa ne ma dubu ashirin ne insha Allah gobe mu haɗu a kasuwa kana cikin sallah ne yana ta karatu kawai ke ba ruwanka yace idan ka ji wannan wani shaidan da kin kinzabu shi ya zo zai bata maka alladhi yuwaswisu a cikin zuciyar da shine target ɗinka idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa a gefen ka zai bace zai kenan da mai za ka kore shi da ambatan Allah ambatan Allah na koren shaitan yana ma murkushe shi ya karya shi ambatan Allah subhanahu wata'ala na kawar maka da damuwa da tashin hankali ambatan Allah subhanahu wata'ala na shigar maka da farin ciki da walwala da take fuska ambatan Allah na sanya maka haske a fuskarka ambatan Allah na ainihin rufe kwakwalwarka da kwarjini da basira da hikima ambatan Allah na gadar mata da kaunar Allah subhanahu wata'ala ambatan Allah na sanya mata ta kawa da tsoron Allah da komawa ga Allah shi sa ubangiji Allah subhanahu wata'ala yake a azkurku idan kuma ka zo kan lada mai yawa da yake cikin ambatan Allah da hadisai nan da yawa ba sai mun karanta su ba abu na biyu alistifa alistifa yawan neman gaba a sassurwa sassurwa a wacin wallahi wannan ba karamin walaka ne da zuciyar mutum shi ma an muka zo kansa bayanan da malamai suka yi akan yi ne ke kwarin yi ainihin damuwa daga zuciya wallahi suna da amma ba mu lokacin kuma wannan kasar da muke cikin ta a yanzu da damuwa da muke da shi na tsaro da damuwar da muke da na rashin zaman lafiya da damuwar da muke da na talauci da damuwar da muke da na gurɓacewar tarbiyyar yara wallahi istifa da abin da ya kamace mu muna ta hangen can sama ba nan abin yake ba bari mu har ya tafi ga gari wallahi na rantsa mu da yanzu mun kosa tafi ba zai tafi don allah ku tuna da wannan magana da nake zai tafi ku ga waje. yanzu mun damu ya tafi ya tafi ya tafi wa zai zo mun san shi ne bude ya tafi wa zai zo zamanin goodluck mai muka yi ya tafi ya tafi ya tafi yanzu ba mun bambanci gwara ma goodluck ba haka wani suke cewa yanzu wai gwara ma goodluck mun damu ya tafi ya tafi buhari sai buhari ko ina kamar duniya za ta tashi to gashi an kawo zamani ɗan abuwa lokacin da allah allah ya kawo mana shi ba irin surutun da ya arewa da su yi ba ba obasanjo ya ɗau kuma da mara lafiya kawai yana son ya mutu wannan ya hau kuma hakan ne hakan aka yi ta yi aka yi ta yi ya zo ya mutu yau ba shugaban kirki da ake ganin da kamar kan abuwa to mun kan muku wani da kuma irin mutane wallahi abin da muke bukata ba hangen can sama ba wallahi ba da mu gyara tsaro wai wannan yanayin da muke ciki ka yi watsi da sanatoci ka yi watsi da ministoci ka yi watsi da shugaban kasa da kwamishinoni allah bai sa ya kawo mana sauki ba su ba eh allah bai sa ya kawo mana sauki ba su ba kuma bai akwai allah ba gashi allah ya gwada mutanen china Allah ya nuna musu akwai Allah wallahi kallon mu kawai sun azabtar da musulmi sun takura musu an kusura musu yara kanana an raba su da iyayensu mata an kori abinan magidantansu an kai su prison duka an dawo ana fyaɗe da su sallah wadda suke prison a prison ma ba su tasi ba wallahi akwai wanda yake magana cewa wallahi idan ka zauna shiru haka domin haka yadda suke yake na farko a rana ba kai take wannan ba za ba musulmi kuma duk yanayin da yake zai iya faru ba a wannan lokaci za ka yi sallah to hatta ma ka yi haka ka sunkuya ka yi ruku'i ka daga kai ana ganin ka za ka shiga sai suka dawo me suke yi sai mutum ya zo da sai shiru sai shuru haka to nan nan ma duk sojoji da suka zo duk mutumin da ya shuru ya zauna ta ji sallah yake sai a kama shi da duka dan Allah ba dole ba dole ai corona virus ba wai technology an ci gaba duniya ta ci gaba corona virus wai kwayar cuta ce dan tsabar kankantanta har microscope bai sai gari ba kuma ya alama junuda rabbika kuma wani abin da muke ji kwanan nan wai musulmi kuma abin bai kama kuma suna kai nan sai mutane suka dinga musulunta akwai wani clip da na gani ban san ko kafin akwai ƙarya daga mutane mutane sun kai sun kai ɗari nawa a cikin ɗakin da duka su daga hannu a china wai suna ashhadu an la ilaha illallah wai za a musulunta don kar corona corona virus ya kama to bayar yarda akwai Allah gwamnan borno ya burge ni allah ya saka masa duk da cewa mutane sai ta cewa batun a yi aji ka ba da umarni a yi azumi ba gida domin koran wata masifa da sauransu wannan ba shari'a ba ne wallahi ta la'a hakan ya yi a koma ga allah idan duka muka koma ga allah muka rage na san ba za mu yi a daina da kuka mu rage manya-manyan a rage luwaɗi a kawar da shi ba gida matugo a kawar da shi baki ɗaya a afe a kawar da su baki ɗaya kisan mutane ba gaira ba dalili a kawar da su baki ɗaya sannan kuma a dawo a gyara ɗabi ni in gyara kaina ina kirya in daina ina haiki in daina ina munafici in yana ina cin nama mutane inda yana ai lamarin canjin yana cikin mu inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta muna son canji mu canza mu canza kawai wannan aya ce لا يغير ما بقول من خوف إلى أمن حتى يغيروا ما بأنفسهم من البخل والسعي والكذب والخيانة والنفاق والبدع والكفر وما إلى ذلك وتنزع الله باب وشد بهاري باب وشد يولي منيسة باب وشد بجلسة والله شيء كامنا سوكي كذا أربتي يا وداتا أبنتي يا وداتا أظمان لا فيها يا وداتا لين هنالك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم فتحنا وننون ينا فوما دواء بركات من السماء انتنا هنا الله سنة هنما جريزاني بركات من السماء سنة هنمو هاي والأرض سنة هنمو سنة هنمو هاي ولي بارون الله ينا فتاشينا أي كندوكي ya bar nan garin ya tafi wani dajin ibada ya kai wata uku a wurin yana neman su yi karo da dutse a cikin ƙasa yana neman ya yi karo da wani dutse a cikin ƙasa ya tafi da shi china ya tsere samu abinci da suna samu yanzu babu dan gurlok ne ya zuba su a ƙasa ake kwashewa yanzu kuma buhari ya kwashe daga cikin ƙasa ba ma ganewa ya ce wallahi bilibili sai ya bugo mu ya ce dan Allah ma na taya mu da addu'a dan Allah ma na mashi da uku yau kwana na kaza ba binci abinci ba muna ta haƙa rami an yi an yi ba komai yayi wata uku har yanzu bai yi adawa ba yace in da dawo mai zan ga wa iyali bahari ne ya kwashe wane ne ba ma'adinan ƙasa Allah ya hana a gamsu akwai wani bawa a ƙauye mu ida shi sana'arsa su ya je cikin rafi ya kama kifi ya saba kamawa ka jefa ranar ka kawai ka kama da yawa lokaci guda ya kawai ya da samu cefani gida sai dawo yana ce mun wannan wannan lamari kan me yake faruwa ne yace ya je ya jefa ranar nan ba kifi ko daya ya sake jefa ba kifi ko daya wai wai fashe bana kifi cikin kogin ne ni ta buhari ne ai buhari da ya kwashe kifin har yanzu ba ma ganewa ba ma fahimta Allah yana kan mu gyara kan wallahi Buhari ba gaji ban taba hawa da shi ba ina ji sobe muka muka gaisa shi a hasar fura so biyu bai sanni ba gaisa ma mu gaisa haka mutane tafi bai sanni ba amma ya zanna ina jin lokacin da aka samu damuwa malamai su jeje su masa magana to ba mu haɗu da shi ba kar ku ce dan siyasa ina ina hukun siyasa amma wallahi wallahi gaskiya lamarin kenan mu canza kawunan mu Allah ya kawo mu canza ƙarya da muke yi mu bari Allah zai kawo mana mai gaskiya wajen kasuwancin mu Allah zai kawo mana abinda Allah ya hana kalle kallon barna ba dinka Allah zai kawo mana wannan lamarin istighfari kenan sai addu'a to san kan addu'a sai kuma na ƙarshe shi ne laddukan addu'a sai kuma salati ga salati ga Allah sallallahu alaihi sai kuma qiyamul layli sai kuma zuhudu cikin duniya kowanne cikin wannan wallahi zai iya za a yi muhadara akan sa wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين a babanmu malaminmu ɗaya da cikin shugabanninmu da hannun suna ta wannan jiha da matasa da shiga shirin kuma da nabi biyu ya da muhadara da fadin don allah kowa ne na inda yake zan yi abin magana da mai tarihi shirin aliyu aliyu zai mana tarihi kuma a cikin tarihin sa zan so ɗan yi magana ne su zuwa kan abin da ya faru a waje domin wasu ne suka zo masu sharan nan irin masu tsara ɗin da sun cewa wasu yin kwanciya ta sa waɗanda suke can mutu su tashi su dawo nan ba wajen kuma amma ma wani sanarwa a lokacin ba so da samun zuwa a gabatar da karatu kuma Allah ya amince da mu ya ga shi sai mana karatu don ana kowa ya saurara sai an gama sannan ma da ta akwai ne neman taimako zai zaga da neman taimako domin ci gaba da gudanar da ayyuka na kwamitin karatukan da ya saba gabatarwa muna roƙon allah wanda ya sarki ya amfara shirin suna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه Allah ya da ni ya sa da mu ya rigayar zubanci na gyara zuciya sau shakka wannan muhazara ilima ce ko wanda ana yi cin yi kiyaye abubuwan da aka faɗa ne aiki da su bayan ka kiyaye kuma ka aikata insha Allah ba ka da da rayuwa domin duk abubuwan da su suka suka gudu da shi guda shi ne kowa ya yi wa kansu kowa ya koma ya karbi rayuwarsa ya yi akwai abin da za ka iya gyarawa akwai abin da ba za ka iya gyarawa ba akwai abin da to kowa a mahadarar na mutum karanta da shi kowa ya gyara abin da ya zama wajibi ne ya gyara wannan na kira da yau cewa ya gyara abin da za ka iya gyarawa ya gyara wani shari'a ai ba wani yau za ka kwana kana karatu na kurani ba ne hana su za ka kwana kana aiki ba ne ba ne hana har wannan sai za ka gyara sannan cikin zuciyar nan duk gaba ɗaya ba abin da Allah ke kallo a cikin ɗan adam da ita yanzu wa da ake magana su zo su yi da maganar tsara da zuciya su ta gyaru za su yi wani aiki ta ga rashin gyaruwar zuciya ne duk wani abu da muke kuka da shi kawai a rashin gyaruwar zuciya ne kuka ji mu muna kuka da shugabanni mu ma suka san mu ba su gyaruwa su ma shugabanni suka san mu ba su gyaruwa sa'annan kuma sai na mu suka san sun Allah zai ba mu shugaban da zai gyara mu amma matuƙar namun ta zama su gyaru wata kullum da mata kuno murala alaikum haka za a yi ta tafiya haka za a yi tafiya kamar yadda ma da ya faɗa yanzu kullum yana kun damu ba a yi da su ya fito a zai mun kalli ba to kullum zai zama mutum yana gani cewa gyara ne amma kuma zai zama makawa cikin jesu Allah ya kawai waɗannan abubuwa da ma da ya karanta da mu yadda za su yi gyara zuciya ta yadda za ka kauce da yi wasu da kan idanu kunne harshe dukkan tsoron su gashi nan ba dukkan mutum ne zai magana sai ya tauna ne zai ba an nan kuma babban matsayi ne kuma ya ga irin halakar da yake da a da baki kana ganin ba abu ne mai sauki abu ne mai yanzu a cikin ayyuka da daga kafin kai aiki da wata gaba a cikin karshen goma kayan aiki da rashin kokari ko kokari da saboda shi da mafi ma ya zuwa mai ƙaunin yana da yake da za ka faɗi magana mai rauni yana da kyau mu ɗan su yi mu kare kanmu mu kare idanuwanmu mu kare a gaɓaɓo gaba ɗaya mu yi aiki domin allah subhanahu wa ta'ala kuma ga shi da ba kuma na ya kawo me zai gyara maka zuciya shi ne yawan karanta alƙur'ani ya rauta lafi da annabi muhammad wannan waya kai amfani da ita wajen browsing duk wani abu da duk kare ka ba wai da goma tana sa adinin tabbatar da sallah da tsira da wanda ba ka abin da kake kallo na tunanci shi ma ƙara cikin masu cin da rai ciki muna fata an yawa su saurarawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda wannan amana wannan ne ya mana da shi gida lafiya kuma kafin wanda ne yin da zaman lallai ba ma da zai sake dawowa insha Allah mana fata da kuma yin masa ramadan shi da dawo ko zai zama muhabara sai ma insha Allah Allah ya kodi shi wannan da rafi Allah ya yi mu a kai da kara rayuwar zauna kuma yadda duk inda kuka ce ga wani malami ku je za ku yi amma ku ba za ku zauna ba ku je ku gani ku kun yi kokarin kawo da shi Allah ya barka Allah ya tsara rayuwa barka kuma kun ji da ya faɗa sai da wannan masallaci duk lokacin da za a daidai malami za a samu mutane masu sauraro yana da kyau duk lokacin da kuka ji an kawo wani malami da ana ya a domin karfafa sun kwamitin kuma a karfafi malami domin shi malami duk lokacin da ya zo zai ba da karfafin jama'a da yawa za su amfana alhamdulillah ya yi karfin gwiwa amma in yi da ɗan cikin gidan nan kawai ruwan biyu ne ba zai samu karfin gwiwa duk da cewa ko da mutum ɗaya ne ya amfana alhamdulillah da za su yake bukata Allah mu gode mata Allah ya karɓi rayuwar cikin waɗannan ayyuka za a yi wasu zama shito da mu ranar gobe to su ɗan kwamiti suna cewa a yi ma waɗansu bayan ana